da yake ganawa da manema labarai a jalin gwafa da jihar taraban kwamishinan 'yan sandan jihar mr yakubu yunana babal ya ce waɗannan barayin shanu sun ma samu fadawa hannu ne yayin da suke kokarin tserewa da wasu shanu 142 da kuma tumaki 26 a yankin gashaka da ke tsakiyar jihar a number of people were seen with cows and sheep reasonably suspected to be rustled. Ita an ga waɗannan mutane ne da shanu da kuma tumaki wanda ake zargin kamar an sato su ne yayin da muka samu wannan labari. sai tawagar 'yan sanda da kuma 'yan banga suka yi wub zuwa wajen da kuma wadanda ake zargin suka ga tawagar jami'an tsaron mu sai kai suka bude musu wuta da amma ba su taki sa'a ba domin jami'an tsaro sun samu nasara a kansu inda ko suka ranta na kare inda suka bar waɗannan shanu 142 da kuma tumaki 26 ba dai ga batun shanu haka na marunan 'yan sandan jihar ta samu nasarar cafke 'yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da masu ka matsawa al'ummomin kanan hukumomin ado kula da ukari haka nan ma kuma runan 'yan sandan ta ma samu nasarar naɗe wanda ake zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba inda kuwa aka same shi da bindiga kera AK-47 da hasashe guda 27 daga gare shi inda kwamishinan 'yan sandan ya ce za su gaba da zage dantse da kuma yaƙi da bata gari a cikin al'umma wanda don haka ya bukaci waɗanda shanun suka bace da su hanzarta zuwa rundunar 'yan sandan jihar da kuma cikakken bayani. general public is hereby to come forward with authentic proof of ownership if any of these animals belong to them. to sai dai kuma yayin da rundunar 'yan sandan jihar ke ma samun wannan nasara a gefe guda wasu gungun 'yan fashi da makami ne ma ke cin karensu babu baka kan hanyar mutum biyu zuwa ba isa inda suka kwace kudaden wasu 'yan kasuwa ciki ko har da mata. wallahi mun shige da to kaɗan shi ke na wurin kwanan nan muka zo muka tayar da su an tara wani mota ke sai ga mu na biyu hmm. wani mota ya zo dai motoci dai sun kai hudu da mashin. to su muku barna? wai duka sun gama kwashe mana kuɗi motar mu kan ya kusan dubu ɗari uku. Nema ma yin shi ma dubu ɗari da tamanin ne nawa na ƴan uwa da muke tafiya dubu ɗari da goma ga na direban mu ma duka sun sa ku dafi da ɗari uku a motar namu. amma ba su kashe wani ba kam. a'a ba su duke wanda ba wani moto ne dai kawai da ya ɗan gudu suka kashe suka duke shi sau ɗaya an hana shi ma amma ba su taɓa kowa ba. gaskiya muna kira da hukumar tsaro a tashi a yi kari akan abin da ake yi mun san suna kokari amma a kara a binciko wayannan mutane a yi binciko wayannan mutane a yi gargadi kuma a bi lungu sako sako a binciko wayannan mutane a tabbata abin da suke yi mummunan halin nan wasu kenan da suka fara tarkon yan fashi da makami a yankin mutum biyu da ke jihar Taraban Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya